kuma ya sha a cikin wannan wata a yau farka ba a zama masallaci na safai wannan gari na birnin kabi kuma kasar jihar kebbi najeriya domin mai bi da alkur'ani mai girma yau na wani yammacin na ashirin da uku da watan tara na faramata a cikin shiga watannin musulunci guda goma sha biyu na cikin watan tara shekara mu mai albarka inda da gira ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa ya shekara dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in da uku wanda ya dace da miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin watan hudu yau yana da ashirin da biyu insha Allah za mu da shin karatun mu na yau kan da ke cikin iskar da muka fara sa'adin da ya kawo tsakanin annabi adam alaihi salatu wa salam da ibile abul jin abul bashariya da abul jin uban talibai ya yi annabi adam da kuma mahaifin shaidannu da Allah ya jarrabi ya yi annabi adam da su نيوم كان عند الله كرم النبي آدم في أحد الشيشة في ملايك في ميس جبع ألوك سنسونا فارس إبليس فجدوه في يدا إلا إبليس فارس إبليس من لم يكن من الساجدين إذا ما تكلم مقص جبع وأن عدد أدرى فارس an kaddaro da wannan sabawa ita za ta masa biya a lahirce ya yi shekaru yana da'a da Allah tare da mala'iku amma da sakamakon da'an nan ba ba rabo na ba sai aka jarrabe shi da sabo guda tsallin tsallin kuma shi ya zama sanadiyya ya zama korare daga balgama wannan ko ba wa'adi na ba duk da an inna mala a'malu bil khawatimi ana la'akarin bawa da abin da ya da shi in bawa ya yi rayuwa shekara saba'in ya gama da mummuna aiki shi kenan shi da a yi na lillahi wa inna ilaihi in bawa ya yi shekara saba'in yana laifi kuma Allah ya shirya shi yau ya kare shi daga kyawawan halaye kuma suna Allah zai kafa don haka wannan rayuwa abin da ya faru tsakanin iblis da annabi adam wa'azi mai babba da kalisai kimanci musulmi da suke kauna haduwa ta kyawa tsakanin su da ubangiji ya mai da hankali ya yi ta dudduwa ga Allah ya yi ta hattara saboda ne kada Allah ya jarrabe shi cika duka da muka halaye a fara duk abin da yi na rayuwa sai a fara rayuwar ta gobe ubangiji madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala ya tambayi iblis amma ya yi sanya sanafiya ya san shi ya kaddaro bai amma da yake ba su tilasta shi ba ya ba shi zaɓi ai ya san kaddaro wa shi da wani abu Allah ya shirya ya sa sai shi nan ya samu wannan jarrabawa zai samu sake hanya ya samu fata ya ji annabi ya nan ne za a samu ƴan wuta da ya ajiyar don haka aka kaddaro wannan sakon saboda dai kaddara Allah da aka fi da sun a a wuce aljanna tana da mutane guda suna da mutane ba a samu su sai ke dan ya bace ya ci gaba da wasu da mutane su yi za da haka wannan mutum ya yi ta roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sani shi da mummunan kaddara wallahi Allah ya tambaye shi ni ya hana maka sujada lokaci ne mu ce ka tsara shi ana khairun min na yi shi daraja ne gare ka kalaka tamin din nari ta halice ne daga belan wuta wa kalaka ta hu min din shi ko ka halice shi daga yonkon kullaka. Yadda ana asharaku minhu bi sharafi unsari saboda tushe na ya hina ji da ya annani makalukun minan nari wannaru asharafu min addini ka halice ni daga wuta wuta ko ita ce mafi daraja daga laka walan yanzur miskin li amri min amrihi li amri man amara bi sujudi tushe ya ayyakan da da ta ci zai dubi kimarsa bai dubi kima wanda ya umarci shi da yin sujada wa huwa Allah rabbul alamin shine Allah ubangijin kai قال ابن كثير ابن كثير نظر اللئيم الى اصل الانثى ولم ينظر الى الى التشريد والتعذيب سيدا يا دوبي توشن abin da aka halicce shi da shi bai dubi girmamawa da Allah ya yi mai ba Allah ta وهو أن الله خلق آدم بيده الله دي أهل كان النبي آدم ده هنون شيء وأنت الله يهل شيء ده هنون وخلق الجان من مارك من مارك أما شيء آدم يا حديث يا كفر السين بخاري شاء الله ya halitta كان Adam آدم hannu. Kaga suna an samu bambancin daraja. Sannan wanda faka fi فيه من روحه kusa سامي روحه to shine nan in aka kalla wanda Allah ya halitta da kai na yana bambanci da an halitta tunda an gwada bambanci tarwa ne da aka fi Allah ya ya halitta annabi Adam da hannu ɗaya kazalika abinda Iblis ya tuba bai dubi abin kai kai ya dubi abin yayi kiyasi uta kuna ta kai ƙasa a gefe sai ya ɗauka kamar wuta ta yi ƙasa alhali ƙasa ta yi wuta saboda ni fa inna dina min sha'ani ar-razana shi ƙasa ɗabi'arta natsuwa wani ilmu da hankuri a taka yau a taka gobe a biya nan haka kullum wannan ita ko ta min sha'adi al-iraq kuta ita ko min ta kuna da na natsuwa ban ban ban ba ba ta belauta an ka fita an ka yanka kan belauta an ka yi shi ba kaga akwai illa illa ta ko kuna kowa ta yi mu'amala da jin tana yi mai azaba ta biyu kuma babu natsuwa ta ba ta da natsuwa babu ran da aka samu kan bela yana da buga nan ya buga buga ku buga to amma ita lakawa ita laka tana da wasu abubuwa masu yawa na farko kaga wadinu laka ne ake samun duk abin da ya ciro na wasu na makoki duka ƙasa ce kiran da su ita wuta ta halitta halakawa ɗaya na wanda mu kuma abubuwa abin da ana da kasa abubuwan da ke zuwa cikin ta karuwa wani islamu da gyara ta gyara abubuwan da yake karami ka sa kwano guda na hatsi ta haifar maka da mai shirin ko ba ita ba ce amma ita wannan abu muhallul azabi ita wuta kawai wuri ne na azabtarwa in ana so a yi kuna a yi babbaka a canza abu daga halitta ta ce amfani da ita sai aka kalle su kyau za a iske amfanin ƙasa ya yi wuta yawa ta shi kaga nan kakka yi amfani da wani abu wanda aka yi maka na kyalli ka ɗauka kafi mutane daraja ka kalli albarkar da Allah ya sa cikin wani ba wai a mu an da gari ba ko ko cin cikin kan jike duk ba ita safa wannan sai yi mutum zama dan babban gida ya yi albarka ta jama'a ko ba haka ba to albarka ta yi yawa ko ko kyalli albarka ta yi kyalli ina fatan an gane don haka kullum mu dubi hikimomi Allah in yayi abu kan mu kalli kyalli Allah yana ɓoye wasu hikimomi cikin abin da bai jawo ba kamar mutane ne kakan ga mace mai jawo takan zama maza matsala mace mummuna ta zama mai biyayya amma mace mai kyawu kullum ganin ta kai takanni wallahi ko da wani mutum goma kun ka biyo ni da zama ma matsala kullum saboda ita ganin ta kan iya yanzu kasa ta tana da masu gida ta ma ba kai ne kasa ne ita ko ga Allah Allah ta kai ta ruwa tsaruwa makanta asiri ta yi maka biyayya ta yi ma wanki ta yi ma da lalura saboda ganin ita da kewa ta kama bari ta zauna ta ma kanta a ke wani lokaci abubuwa masu kyalli ko ni a ta jawo da ɗauka sai Allah ya sanya jarrabawa ya tara ina fatar an gane kuɗin gada ka gani ka samu ka samu in ka samu in ba Allah ya tsare ka sai sun kone sai sun wahalce ka sai sun ka matsala sai sun raba ka da yan uwa don haka kullum abu mai kyalli don zuciya ka ci kallo a rinka yi mai kyakkyawan fahimta kada a bi abin abin da aka kallo gare shi ɗaya na kyalli ya ji ya da reaction Allah ya tsare to shine madaukakin sarki da aka samu wannan jarrabawa kala sai ce قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين بعد وكتين سيدي قال فحديث بالبكاسي كما يجيكي لباك داعا فحبيت منها فاقول لك تكين الجنة فوقو amma ya kun laka an ta kabbara fiha ba ya dacewa gare ka girman kai a cikin a cikin wannan aljanna da kai a cikin gidan aljanna kama ya ci wala ya sadi wala ya bagi an ta takabbira an ta hajji ba ya kamata kana cikin nima ta kai mini girman kai wata sunu da rubuci kuma ka zauna gidana na tsarki fa karji innaka min as-sajidin daga yau kusa daga wannan gidan kana cikin wannan cikin wannan الذليلين الحكيرين وأن تكتان بسوء أن تكتوى لحكم شديد وذلك وأنه هو أنه لما أظهر الاستكبار ليبدا يبين الدين كي ألبسه الله الذل والصغار نرجع كسي الله يبيتهم أسألتي دولا أنت فهكذا أكسفها وأنت واضع لله رفعه الله duk mutumin da ke tawani ga Allah Allah zai daga shi wa man takabbara ala Allah wa da'a kuma duk wanda kawa Allah girman kai lalle sai Allah ya sauke shi ka'ida Allah duk abin da kai sama sai Allah ya gwada mai bai sai da kamana sai ai kada ko mina ba abubuwan da ke yin kasa kasa kuma sai Allah ya dora tattalin su yana yin kasa za ka kai ma dan uwa ku ma yan uwa wurin kai tawali ga Allah ba tawali ga mutane ba tawali ga Allah amma ba illa sai su ladabi ga waɗanda ake tare da su na gaba ka ba shi girman ku zaman sa na gaba wari kai kyakkyawan mu'amala da shi na ka gare ka kuma ka tausaya ba shi wannan abu ne mai kyau ɗabi'u ne kyawawa duk ɗabi'un musulmi ne Allah madaukakin sarki ruwa ta hana yake ka sauka daga cikin aljanna lalle kana cikin kanka wannan ya gwada mana magana Hausawa ta zama gaskiya Bahaushe ya ce girman kai jiya, siya yanzu an ga girman kai na shaidan don Allah ya haifan da shi ya hamar da hasara ta har abada har abadan abada ɗai rana zunubin ɗai rana sannan wannan yana gwada mana illa hasada kun ga hasada ka gani yake domin da za a ce adam da ya riga ya yi shekaru yana bauta Allah da mala'iku ya ce wai yau an halicci wani an tance girman shi hasa da illa ce Allah ka ɗagawa Allah ka girmamawa sai ya yi ka shekaru aro aro amma sai ya ya girmama ni ya yasa ba za ka yarda da hukuncin da Allah ya ai ka yarda da hukuncin da Allah Allah ya daga wani yau yarda da Allah ya daga shi ka ba shi girman nan da Allah kuma abin da Allah ya bashi shi na shi ya bashi ka ba su kar ka ji ciwo in ka ji ciwo kamar Allah ka ɗauka Allah bai yi daidai ba ba a ce ma Allah bai yi Allah bai kuskure in ka ga Allah abin da da yawa ne bai yi ma daidai ba kai ta jin ciwo kamar ba da shi ka tsawada ba duk ba shi yadda ba kai da Allah ne kake faɗa kuma wannan zai haifar da abubuwa da Allah ya ce iyyaku wal hasada har yanku da hasada fa na ha alhalika ita hasada askewa take yace la aqulu hata tahluku shara ban ce muku hasada tana aski gashin kai ba wa hata tahluku dina tana aski addini hayyan ku da hasada saboda askewa ta kai annabi ce ba ina nuni tana aski gashin kai ba tana aski addini kun ga wada wada Musa kawa gashin mutum ina nuni aska ita ce Musa da Larabawa kun san wada kawa gashin kai ta bar shi waya kai ta walƙiya haka hasada ka bari mutum bai da lada ko guda tsakanin su Allah ya ce duk da kan ka dauki na yi kuskure kai wani aka abin da ni ga wani kai ka dauka na yi kuskure ko ni ko na tu da duk aikin da kai bani so ko guda saboda ka dauke ni mai kuskure to ni aikin ka duk da kai ko guda ba ba Allah an more hasada ta kan za hasara kun ga ta kai ke dan a rabu da zunubi biyu ko cikin zunubai hasara akwai na uku zunubi na harko girman manzo Allah ya ce man kana fi kalbi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibri baya shiga aljanna mutumin nan duk wanda an da kwatan ku sun fara azara cikin zuciyarsa da girman bai shiga aljanna na biyu hasada hasada illa ba kakkar ma illa da yake na uku zalunci Allah baya son azzalimi kuma wada yake da azzalimi don haka waɗanda biyu guda biyu suna yawan aukuwa ba duka za ka samu cikin mutum ɗari a samu mutum goma da ba su da wanda rashin lafiya ta haka da da wuya a samu to amma ka yi kokari yi kokari mu zama cikin waɗanda ko wani ya samu nima babu ruwan mu sai dai fatan alkhairiwa ne Allah ya tsare maka kuma har cikin zuciya saboda wallahi Allah ta yi ka abin da ya kawo ne kai tsare maka abin da ya ke kuma wallahi rashin samuwa ne ba shi ka ka samu ba ko bai samu ba shi alamar za ka samu haka ne to duk da samu ne bai tare na ka in an yi niyya rashi ne bai ba ka yi an hana ta nan hasada ta ne babu dalilin da mutum da ya wahala kai ne da gwada don mi da wani zai samu don samu ga ainihin dai addai bai in samu ka Allah sani daidai ne Allah ya isa sanin daidai ana ma da an kai halarta sani ko wani asiri na hannun na alheri da ka wanda kai baka sani ka kalla Allah ya san asirin abubuwa ko ya san zuciyar ne kafin ya halice ta ya ta kuma yana jin mutum da abin da ya zama alheri gare wani lokaci sai ya ga hana maka din nan ki da ya fi zama maslaha da rikin da haka kullum mu rinka wa ubangiji mu kyakkyawa ko Allah ya ba mu yi shi ne Allah madaukakin sarki ya yi wannan shi kafa rufi na laka min as-sajidin ka kana cikin kasan wannan ya kawo mashi asara ya zama walakanci ya yi tafewa ta har abada saboda tushe ne wani abin da Allah ya wani ba a kin da a ga ubangiji ta kenan zunubi shi umki ne na shedan ya fara bayyana gare mu يا زما ميشون في يا وكر دسي الجنة يا وكر دسي سكين باي الله نبي يكون يا حكم دلا أنا دسيلي واتهار هذا في الله يك قال أنظرني إلى يوم يبعثون أنا قال إنك من المنظرين da wannan ta faru kada sai ce an girni ya Allah ka jinkirta mini ila yau da tunda har zuwa ran da za a fara tare aka ce istadraka alladhina fadala min Allah alim hana ila yau min ba'd bi yanjuwa min al-maut yace sai ne istidraki yace Allah ka jinkirta mini har zuwa ran da ta a tare don yace har zuwa ran da ta a tare saboda ranar da ta a tare babu mutuwa أكتليا جوا من الموجودية شدة الوجوع لأن يوم البعث لا موت بعده يعني سيران التاس متعلقات ولنم بارانا مجابه فأجابه تعالى سيو بنجي من وكتين سركية كرتا مي آلت إنك من المنزلين كان أتكيور أن دعاك الجنس الخاص هاي يوشي جوا إلى يوم الوقت المعلوم كما يرجيك في السورة كان قرآن إلى يوم وقت المعلوم جوارانه کاری و رایو کوارانه خیمه ذات کاری بارانه سایر و جوارانه کاری و کوار رب تمتو آزاد کاری کوا خیمه را من ذات دمیتی معنی دیمه و محرسه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني Allah yana rantsuwa da mace da sanadiyar da abin da ba ta ba zai yiwa ya ta wai dinamika ne na rantse da sanadiyar da ta zama sanadiyar a hakar da ni a kasar da ni la qaudanna lahum la qaudanna lahum siratal mustaqim wallahi zan zaune musu ko da bin su hanyar sai na ka ya rashi tsakiya hanya ne ka tuwa in zaune ko ta ya rashi yace zan zauna ma adam zuriyar da ala ɗari kul haƙi ta hanyar gaskiya da sabilin najatu zan zaune musu ta hanyar tsira al-musul bil jannati wannan da ke kaiwa ta aljanna kama ya kauli sutta ul sabila kamar yadda ma karo hanya suke zaune ma masu bin hanya tsare musu ta hanya tsare haka zan tariya ya annabi adam na لآتينكم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kita ya Allah na ji an fatar da ni amma ni ko zan zauna sun mala afiya nan sannan zan biyo musu min bai ne a yi min ta gaba gare su ni a gaba gare su duniya zan kawata musu duniya zan musu duniya ba abu ce mai daɗi zan kawata musu da ta kwanta ba cikin su suna gida wani in yin kamfin zan yi musu ta baya gare su lahira in sha'e musu ita da dukiya duk abin da aka yi lahira da narkon da cikin su duk sai in sha'e musu ba su gani wa an shama'ilin zan biyo mu ta damar mutum ta kyawawa ayyukan wa an aimani zan biyo mu sai ta hanyar gehin damar mutum damar mutum su shi ne in na fi zan biyo mu ta gehin kyawawa ayyukan ni ta ka ayyukan suna lalace sai mutum ya yi ciyarwa sai ya yi to ya ci kai wallahi bare da ni kaza kaza son abin da sai ya lalata abin zan biyo mu ta gehen sai mutum ya tanadi kyakkyawa aiki ko ya yi gori ko ya yi riya sai in sa shi ya yi riya ko ya yi gori sai ne aikin ne ya lalace Allah ya ce sai ya ce an shama'ilin kuma zan biyo mu ta gehen abun gani ta gehen ayyukan ku, zunubai in gwada muku ba ku da laifi ga Allah har sai zunubi ya taru ya halaka su gobe kiyama shina ce ɗaya ke mai ma'ana ati ibadaka min kulli jihatin zan zo ba bayan ka cikin kotun jihe min al-jihatin arba'in daga huskoki guda hudu a sudan an bi ka bin canje su daga bari addinin sa ba ma tafaru idan ba ku tafsiri ce da la atiyanna min jami'i wujuhi min jami'i wujuhi al-haqqi wal batil dan yake musu huskokin gaskiya da fata in gyara musu fata in fanna musu gaskiya ba a sudan anil haqqi in canje su daga aiki da gaskiya wa uhassinu lahum al-batil in qawata bikum mummuna qala ibn abbas na aqbalti wa la yastadi an ya'ti min fawqi amma ban ci yana zuwa ta gefen saman su ba ya Allah ya hula bainal abdi wa bainal rahmatillah saboda ba ya sha makuwa tsakanin bawa da rahmar ko me abin da aka yi bawa yana da connection da Allah sai roki Allah gafara sai Allah ya yi yake sun bala a kasarar mustakiri na sannan Allah sai na yi filin dubin da ba ka samu mafi yawan su masu dubi a gari ai ba za ka same su mumini na mudini na shakiri na lina'ani ka ba zai yi kokarin in mai shi ba ka samu su muminai su kafku ba ka samu su masu ta'a cikakkiya ba ka samu su masu dubiya ga ni'imomin da kai ne duka wannan alƙawulla ne da shaidan kuma don mu yayi waɗanda alƙawulla kuma darensa bai hutawa ranar sa bai hutawa ya zartar da waɗanda alƙawulla a wani wuri cewa ya kai la uku yan nan wa jama'i na wallahi duk sai na halakar da su ba shi ɗaya su nan ya ce zai zaune musu hanya ba dai can kuma ya ce zai tabbatar da wani wuri ce zan tsawata musu abubuwan da ba su da kyau in tsanna musu abin da ake kyau wani wuri ce kuma wallahi Allah na ya kauce na halaka su amma sai istisna'i sai illa ibadaka min al-mukhlasin sai bayin ka karkata ku da ka tace donka waɗannan na san ban yi to Allah ban da shi ne Allah ya ce mai na قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنا أنا قلت لأن الله يسمى تويتري مجسمي الجنة منها. تلقى الجنة فإذا da mugun gurinka mazmuman kana abin zargi da abin da kai na girman kai da saka ma Allah da hasada Allah yana zargin ka waɗanda kake madaruran kuma an tunkuɗe ka daga barin rahamar Allah wanda kake ciki yanzu da wanda za a yi alƙawarin samun gobe lahira ko guda ba ka samu an tunkuɗe sanadiyar ni sanadiyar da yi ya haifar da hasara mai indiya Allah ya ce kuma ba kai kaɗai ba bai ce mai ba ka samun kowa ba Allah bai ce cewa ya laman ta biya ka kai da duk wanda ya bi ka minzum daga cikin su la amla anna jahannama minkum na. dan cika jahannama da ku ki daya Allah bai ce mai ba ka samun kowa ya ce ki ma ka kace ce to cike na yi ta tahiya ka ta guri na kana abin da kuma kana abin tun kudewa da kai da duk wanda ya bi hanyar ka yanzu daga yau ka sani sai na yi sai na loda ma jahannama kuku bikiya duk wanda ka so ya shiga jahannama da hujja ya bi ayyukan shedan da ya kawo daga gehen sha'awoyin rayuwa ne gehen ibadoji ne gehen mu'amaloli na duk wanda ka so a loda shi da jahannama da runduna kai ya ci gaba da aikata waɗannan sha'awoyi gehen da na ɗauka na biyan bukatu rayuwa ko gehen sha'awoyin rayuwa ya wasanni da sauransu don da an ka halakar da shi ya roƙi Allah da Allah ya yi nan dini da zan samu abin da zan kai abin da zan kai kauci na da mutane ka an ka molaye da kide-kide da jituttuka da sauran ka yi sauki da su ba annaba suna kira da litafai ba sai ko kai sauki da molaye da kide-kide ka samu gayyatar mutanen ka zuwa don haka ka nan ya aka kalli rayuwar mutane مجرد الله سورة السبعي تعيش أنت ده مجرسيا الله يسوانا كده صدق عليه إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين الله يسوانا صدق وانا كده حقيقة حبا إبليس ظنه جايك جايك عمد يا رسول ده بلاك الصدق fattaba'u mafi yawa sun bi bangare kadan alilan dan daga cikin mu'minai in duniya da jama'a da agarin da jama'a da ashiya in ka kalli rayuwa rabuwan shaidan na biyayya ya yi na Allah yawa wallahi rabon shaidan da biya hatta da cikin sallar ka abin da shaidan ka hidda cikin sallar ka yayi abin da Allah ya karu kayau kayau ya ta ta hita suwa kayau kayau zuciya ta koma gida tana can tana tunani bari in gama in je in yi kaza wanci tana a ciri mata kaza a san sallawa wa kai suna jati na an ka ga Allah fi dan lahira amma ana nan amma zuciya tana can tana munajati da kasuwa in gawa ne sai in gawa ne da ka tabbata ya shi ku ya ci suna da matsala ba da kanin ka dawo kowa ku ya tuna in aka in ka kalla gaba ɗaya ka cutar rayuwar mutum tsaya ga rabon shekan ta a shekan ta yawa ga mutum bisa ga ta a tsadewa ka ɗauka yana sallah sallan ma da yanzu ka son da shekan ya cikin ta. ya yi abin da Allah ya samu cikin ta. inna lillahi wa inna ilaihi raji saboda sallah ta ka sani na sani kun sani ba wani wani abin wani abin da kan mance da shi kuma ba ka da alaka da kowa da shi bai kuma sai ka kafara da sallah wallahi kana shiga sallah wallahi wani abin da ba ka da kuma da ka gama sallah shi ke na wannan tunani ya tsaya shi yasa wani yace ma Abu Hanifa wallahi kuɗi na ni boye bisa ga tukunya ni boye yanzu gashi na so ganin kuɗi nan sun kace ni ne sai kai wallahi ka da sallah yanzu kana gane shi

wala kada sadaka da yin gili su zanna ka tafi shi da ya gaskanta ga mafi yawan mutane sabahu mafi yawa sun bi shi illa fariqan min al kan kalli rayuwar mu gaskiya da jikin mu da tuwahin mu yanayin maganganun mu yanayin maciyan mu wallahi shi ne yana da rago mai yawa shi Allah ka yafi mu amma Allah ka samu rinka tunawa da ake mana makiyin mu ne kuma kan mu yarda mu yi mai da'a to mu rinka tunane wannan abin da ya faru tsakanin shi da mahaifinmu da alƙawarin da ya ɗaukan muna Allah maɗaukakin sarki yanzu an ji an ce shi da wanda duk ya bi shi za a cika jahannama da su sai Allah ya dawo ga annabi Adam alaihi salatu wassalam yanzu an ji alkacewar da an kai mai sai Allah ya kira shi annabi Adam ya ce mai wa ya Adam kun anta wa zawjuka aljannata fa kula min haythu shi'tuma فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ubangiji ya dawo da annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce mai wa ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjika aljanna ku zauna kai da matarka Hawwa ku cikin aljanna fa kula ku cikin aljanna min haifu shi tuma duk inda kuka so la hasara na kuma babu inda aka ce banda nan banda gehen in nama in kayan marmari komi kuka so amma wala ta karaba hajji shi ga kada ku kusanci ita ce ga guda sallin sallin baka kuna mina zalimi na waye gari cikin waɗanda suka su kawo nan ba Allah kuka zalunta ba waye gari cikin waɗanda suka kawo nan saboda kun gitta rayuwar nan da hadarin da zai iya hitar da ita cikin aljanna in nan ta koma tana tana karɓar ƙasa wanda an ka ce ji aljanna ita kowane iriya duk ita da baka gani duniya ba akwai su aljanna duk wanda ka gani duniya suna ya hana na aljanna daɗin su ba guda ba ɗan su ba guda aka ce ko ina kuka so Allah ya ce ku ci da kuka so akala min simari a ku ci kullum ai kula ku ci daga itaciyar itacen da abin da illa ta da wahidatan ayyana ha sai itaciya guda wanda Allah ya ayyana wani hawo ma an al-akali min ha ibtila'u wa imtihanan kuma sai Allah ya alifta gobe jarraba fa inda zalika a lokacin da aka samu wannan kuma mashaidan sai shi da ya hasadan su an fitar da shi daga rahama an zaunar da su kafin ya wuce sai ya yi hasada wa ka'abil wa waqati wal makari a cikin sai shiga canja musu wata waya wanda shaidan yake zuwa ga zuciyarsu ba ni hili da hili na yake wata wasu na yake canja dama Allah ya bashi shi wata kudura in Allah yana son abu ya kasance to sanadiya ba ta hau ya ba su kudura ya je da zuciyar yadda yake tafiya kamar yadda kaggan lahikin ne yana tafiya cikin waya hasken nan sai ya taho ga waya ya bayyana aka shi ɗaya yake tafiya cikin jiki na annabi adam ya kai ga zuciya sai ya sanya mai wata ba sai ka gana ya tafiya ta Allah zai ba mu labari wuya, ra yaraku wa qabilu min ayati la tarawna shi ho yana ganin shi da zuriya ta inda ku ba ku gani sai yake cikin jikinka kuma inda a target din shi shine zuciyar da ya samu zuciyar ka bukatar da biya ya karkatar da ita ko ya za ka gode abu shi kenan kyawun jikin ka bai damuwa kai girman jikin ka bai damuwa kai komi bai damuwa kai ya samu zuciyar ka ya so sana maka wani abu ko yi ko hani to shi kenan bukata sadiya Shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa Allah ya halatta musu aljanna gaba ɗaya ya haramta musu itace a zuwa haka ki kai ma Allah ya halatta ma arzuka da yawa kai kasuwancin dabbobi kai na kayan maka kai na dukka ko ba haka ba kai tallace dukka kai sana'a gidaje kai sana'a motoci kai ta fandoji kai ta kekuna amma ciki Allah yake kar kai riba ka ayi albusu ka ai duk sana'o'i ga halal kar ka sai da giya dai amma cikin su kasta ya albu su kasta ciwo to wannan abin shi ce da zai koya gwada maka wani ba shi an sai ba wallahi yau duniya da ba a ga zai da kawa ka maka abin nan da Allah ya ga mutum yana san kokarin duba wani dubara ne kayan ce ba suna yi ga mutum ni wallahi ba ko wani yan bai canje ba ya ga yana ba da bashi haƙi ɗaya ɗaya ta ga an tuhu da wani dubu wuni ka firfito wallahi ɗaliban da mutum amma bari ba ka dubu goma sha biyar kai ma ya bar ku buhuna ko yanzu kuɗin buhu zai ba to buhu ne dubu goma sha biyar ke ga dubu goma sha biyar ka je ka na lafara ka kawo shirin da biyar na an ka alama yaran ka ba dubu goma sha biyar ya Allah ba dubu goma riba ce ko ba riba ce amma ran Allah aka wa dubara a cikin kowa ki za je ka sai ki Allah bai sani ba biyu mai ta bayan gida shi nan ya nunde ka ko bai ka haka yan الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Sauƙi alfafiyi, sai jiha musu wata wasi, ta gaba zuwa yi gaba da gaba. Ya yi musu wata wasi, sauƙi yin kafiyi, ko bi sauƙin kafiyin, bi gara ihe ma saboda mai saboda rudar da su bil akali da su itaciyan nan wadda Allah ya haranta su mista ya ce wanga kokari biyu biya lahuma tawatu ma don ya bayyana musu al'aura ma wuri ya an kuma min tawatu ma abinda aka boye musu an yi musu wani zuwa na haske ba sai sun dauko sun darba ba ba sai sun yi wando ba kawai ba su gani al'aura su yana kyalli ba su gani al'aura Allah ya fa ya yi kubarin nasu da wani hasken da ba mai gani al'aura wani cikin su kuma ba gani ta shi ne shaidan kawai saboda ya bayyana musu wani al'aura ta su ma kana masura min al'aurati abin da ya koyi da na al'aurorin Allah ya kaban kasuwa wanda kuran yi wani al'aura yana muna na rai yana tsanta maka shi ne aka ce ya yi haka na wakala sai ya ce ma annabi adam ma na ha kuma rabbu kuma an biyu shi da ubangijin ku bai hana ku ciwa bai daciya ba illa an ta kuna malakai ba sai domin kada ku zama mala'iku guda biyu ko sarakuna biyu au ta kuna min biyu, ko kuma domin kada ku zama cikin cikin ba ku dawo ai wa bai dace darat daratul kun wa mulkin la yaqra ai ta wani wuri ce ai ala adullaka ala tijaratil mulki wa kulli la yaqra hmm, ala adulluka ala tijaratil kulli ko قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يكتب عن النبي آدم كون غدا مكو تكاتيا kaga wurin gara kake ita wurin ga akwai matsala wallahi ita kana diki amma an cire ita dan amma an cire ita na riga ka wurin to ka san abin da an matsala matsala ko ba su yi ta wurin bari in gwada muku sai saciyar da an ci kenan za a samu dawama da mulki wanda bai karewa har abada ita sa shi ɗan kabin kai gwada ma gwada maka duniya sai da kwana yi kokari wani ka samu dukiya ko ka ya so daga baya ka gyara kun fahimta zai gwada maka wallahi wani ɗan an yi kiza kiza ka ɗan lallaba ka ɗan kama ya so daga baya can ba a san wani an kai ko ba bai je muku ba ita sa ya ci annabi adam bai kuma kai ma sai ya ci ka saboda mugun kaɗan ba Allah ya tsare da haka yan wa shi na ce in gwada maka itaciyar ciyar da mulki wanda bai kare ba shi aka ci sai dai musu wannan wasawa yace wanda itaciya Allah bai hane su da cin ta ba illa an ta kuna malakai ne au ta kuna da hana kusin ta kare kawai don ku zama sarakuna biyu da mulkin su bai karewa kuma domin kakku zama waɗanda ba su karewa duk wanda ya ci wanda itaciya bai karewa har abada mulki ne mai dawama ne rayuwa ne ba mutuwa aka ce wa haza tawdihul li waqwatil laini fassara ta an kai ma da an kace fa wa sallama mina na yi musu wasu wati wanda ita ce iska ya gyara musu wa kad yuqza al mu'minu billahi ashe ana yaudaran mu'mini da wada mashi ai Allah kan hurun ne eh Allah ka hurun ne in ka je kai za ka iya gyara daga baya an yaudari mutum ko ba a yaudari ba ba mu Allah gawar ta ke sai a ɗan aukar da kai cikin lafiya da ba a gyara to ka sani ko kana kai ranar gyara ko ko kai abda gyaran ba Allah ne abda gyaran ba ka sani ko kai a kulle zuciya hana mata gyara ko ka sani Allah ya ce yana hana zuciya fahimta ba ya ya saba ba ayoyi ai mun karanta cikin surar da ayar tana nan kai Allah ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardh zan yi yadda fahimta na ga mutanen da ke girman sabbin Allah cikin kasa zan juyar yadda fahimta ari. kana ji kana gani sai dai shari'a ta buwaye ka kana ji kana gani don haka sabo bushe zuciya ya kai duhun ta ya kai bakan ta ya kai sai a waye gari ba ka ganin daidai daidai ba ka gani illan lai. an lalata zuciya don haka nan shine Allah madaukakin sarki yake faɗa muna ya yi musu wannan alkawali wa mahuma. wa qasamahuma inni kuma laminan nasihin wa mahuma ya rance musu da Allah ai halafa lahuma billahi ya rance musu da Allah ala zalika bisa ga abin da ya faɗa musu hatta fada'ahuma sai da ya yau ya ha'ince su yau da ya suka ci wannan itaciya تشيني الله ne Allah ce بغرور نعم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة نعم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما نعم وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين bayan shaidan ya rantse ma annabi adam an ce mai ibnu kasir ya kawo cewa rantsuwa ka ban iya yi mai wallahi allazi la ilaha illa huwa magana da babu karya gare ku don haka ka rudu da kadaran suwa in ka zo kasuwa ka ji dan kasuwa yana ta billahi allazi la ilaha illa huwa ga original ka ka rudu da kai ka bincika saboda ba mamaki aukar da kai na ya kasu yayi saboda ya kama yaran ki musu hasu ta bayani annabi adam ya ba wani bawa bai iya karin hali ya da Allah so da fahimta da kariya Allah ya yi karin mai irin wannan kariya dauka gaskiya ne shi ne aka ce lokacin da ya yi musu wannan fadallahu ma bi gururin sai ya ruɗe su da wannan rudarwar da ya yi musu falan ma za ka shajarata lokacin da suka ɗanɗani wannan itaciyar ba da lahu ma wato ma to Allah ku yi a hankali ku yi a hankali Ubangiji madaukakin sarki ya ce sai فلما ذاك الشجرة لوك سند سكت عند أن وأنا إتاشير بدت له ما سوات وما فيكو النور نم حسك نم بالله سكت في سيدير تيار أي فلما أكل من الشجرة لوك سند سكت شو أني أبدا إتاشير ظهرت أوراته ما في الأورا سكت بينا الأورا آدم تبينا كما تشي ما تشي تاي تبينا كي تبينا غني الأورا تبينا غني إتما حكا شيني الله مدعوك كي تبينا yace da aka samu wannan sahabat kuma an ba su matai zuwa suka gudu suka bar su Ba a fa akthara ma aure ta sahibihi kowane su ya ga al'aura abokin zaman sa ta haya sai suka shiga jin kunya kunya ta kama sai suka hari itacen aljanna yan kuwa ga dan kali itace su azaga al'aura yake yake sha'awar da ni ka ba ni ba da yanka da gudu ce ni a saba ma Allah hada da yi wallahi ni kan ba in baka ya tsara ba ka nima za ta yi maka in ka saba ma Allah wajen bidda ka sai dai tikiya wallahi kai bidda sai ka wani malami zai sa ka tsaye tsaye ji gwada ma hanyar samu ta ni ni wasu aleru ni ni wasu sa'idu lokacin da suka zango da rudar daga ƙarya shi kai wani Allah ya musu Allah ya ba su zaman su gononi ta ga ya ba wani gashi nan bayan don haka nan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce kai suka suka ji kunya suka kama higo fadafika suka shiga ya kasu fani a nan imamin warakin jan suna yanku itacen tansani itacen suna Aba, haka jiki itace su ba da haɗin kai in ka sa ma Allah ya Allah yana ya sa kowa ya guje gaba ɗaya Allah yana ya sa kowa ya itacen su ba da haɗin sai Allah ya sa annabi Adam sai Allah ya kira ya su yake musulmi eh fanadahuma rabbuhuma sai ubangiji su ya kiraye su alam an hakuma yace ma haliku ba min tilkuma shajarati daga ita itaciyar wa aqul lakum anti muku inna shaytana lakuma adu mubil nice muku shaytan gare ku maki ne mabayani ban hada muku ba adam ina kai ina mutum da tuwa iya da ka zaba mun mai fai ai duk aljanna ta Allah ta duk tuhan da ka firawo yake maka sura ba mai sura na Allah ne ai ba kai kowa kanka tawarkon nan ba Allah ya maka da kake abin da Allah ya ba bai isa ba shi da yau duk abin da ka tsira bai ba ka kala nan ta take Allah ya ce su ta qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna hmm. wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ubangiji madaukakin sarki kara kuka ce su shi da matar shi rabbana ya ubangiji mu zalauna an buga na mun zalunci kawo nan wa illam ka gafirta na kuma in baka gafarta mana wa tarhamna kai mana jinkarin ka ba dana kunan da min al-kafirin lalle za mu zama ciwon littafafu aka ce yi zarafa bil kadiyat suka yi da kuskure wa ba suka yi tuban ma Allah min zambi daga wannan zunubi wa talaba min Allah al maghfirata wa rahmata kuma suka nema daga Allah ko kai kai ya ka Allah na yaye gada ma Allah mai laifi ta ji wa da annabi Yunus ke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah na tabbatar da baka da laifi wallahi duk abin da ya same ni Allah baka da laifi wallahi sabon manzo Allah in mutumin sai ya tuntu zauna kai sai istighfari astaghfirullah astaghfirullah ka tuba saboda gani yadda Allah bai da laifi shi da shi ya taba wata doka ta Allah shi ya ta yi tuntuɓe haka ya kamata in motar ka sai ta samu wani haɗari tuna anya baka sa mata wasu yan kuɗi na haramiya ba don Allah tuna ka biya baka lubi wani miskini ba don Allah hanya arzikin wani bai biyo gini ka ka hana mai ba baka kunta samu wani ba wallahi ba a samu Allah ya cuce ba ba a samu amma kana shiga mota da kuɗin wani kaya ga ta kai ka sha mai ana samun matsala in yau in gobe ko ka sai ka bar gidanka lahiya lokacin kudu ba su da lahiya an kai ta asibiti kuɗin nan sai an hishe su in Allah na son in ka ga kana cin haramiya kana saba ma Allah kana jira kaga komai bai kaje ka ba Allah bai sun kai an yi bayi bayi sun aka ya tara ma komai ka zo jama maka amma kai da Allah ka so yana son kada alkhairi kana fatsawa tik to ba a bari muminin kwarai ne ya sabo yanzu ana faɗa duk inda Allah ka kawo abin da ka jiyar da kai ciwo saboda ɗaya akan tare maka zunubi na sai ayi ma za haka mutum ya yi hasara da zunubi hana jin daɗi ya kai kawo matsaloli ya kai hasaro ya ka kawowa amma dai annabi adam an cusa mai waɗanda kalimomi rabbana ya ubangijinmu ba mu da kowa sai kai zalamna an buɗana tabbas mun zalunci kanmu ta inda ana muna abin mun kai shi kuma tabban mun yanke hukunci wa illam ka gafir lana in dai ba kai ka ta mu da zatin ka ba wa tarhamna kai mun jin kai ka kadda wa kan mu kai mu bayin ka ba wallahi ba maka tawala na kunan min al kafirin mun tafi mun gama wani mutum ne ya zo shi ji ko da ya aza hannu sai bisa ga ko da ya hannu da sai hannu hannun jittijo nan sai ji bai ce mai uffan ba sai ce kai jama'a sai na gudu yace wallahi yau sai na yace ka tabbata yake yace to sai ya ka gana mice ce shi yanke ma kanka hukunci shi bugu na duniya yau sai ya dubo da wanda bai taba ji ba sai mutumin yace ka tabbata yake yace ai ta tafiya ya san bai dawo a gidan nan gobe to shi na annabi adayewa ubangiji kai kai Allah in dai ba kai ka tausaya mana da jin ɗayin ka ba wanga ka da muka taka wanda ka bara da muka yi ka ce kan mu ka gwada mu ka ce ka ai mun kai wallahi duniya kamar kasa ba mai hana mu na ta Allah ya ce to shikenan an ya ku annabi Adam Ina qala sai ce hibidu qala bidu ba'dukum li ba'din adu نعم ولكم في الأرض wa ومتاع إلى حين وما قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بنجي daga ne sai ma annabi Adam sun dauka kasa da kai da matarka da zuriyar ba dukkan libazi aduwun sashin ku da sashin magiyan juna ne Allah zai jarrabe ku ko junan ku a samu adawa mawadaci ya ga ba talaka ya samu ido talaka ya ga mawadaci bai kyauta samai haka za a yi wajen Allah ba a dukkan libazin cikin da kan ce wala kun fil ardi mustaqarrun kuma kuna da mazauni a cikin kasa wa mata'un da dan lokacin jin dadi ila yin zuwa lokacin karewa ajibul lahu kala ce fi hata yau da kuma cikin kasan nan kuke rayuwa wa fi haka mutu na cikin ta kuma kuka mutuwa a turbude ku sannan wani haka hata kore da cikin ta kuma aka yi tarbi aka yi tarbi ku gobe kiyama wato ta ishe ku a haya abu abu wa ke ita ce mai ishiyar to rayukan ta ku ci ku sha in kun mutu kai ku ta zama muku gida sai muku likafani sai muku gida in kuma kuka tashi kiyama kuma za ta hito da ku saboda haduwa da Allah kowa ya amshi ta ba lai wannan shine abin da ya faru tsakanin Allah madaukakin sarki da Annabi Adam da Iblis nan gaba Allah zai kira waton ‘ya'yan annabi Adam ya faɗa musu abin da ya yi musu na nima zai musu kira hudu ya bari Adam Kana an zalla a jirgin libakar. ya bani adama la yaftinannakum shaytan ina fatar an gane ya bani adama kulu wa sharabu ya bani adama in ma ya tiyannakum minni hudan wadan kiraye kiraye sai Allah ya yi ya ja hankalin ya annabi adam da su saboda su yi ta kasan san saboda abin da ya faru ga baban su nan da ba kai faru da su ya yi gobe Allah ta nuna rayar babu yi ko za a ji waɗannan kiraye kiraye ko wasu daga cikin su abin da makaranto daidai الله شيء أمطاني مرسي أجل بك يكسكري كما الله إذا أرقابي أنا لك شيء الحمد لله الذي بني بدي سلم صالحاتي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ودمك أدوانا من كراتو القرآن من جرمات التورارين ubangiji abin da qur'ani ya lura da mu cikin sa na tsoratarwa da faɗaitarwa Allah ka kama faɗaita ga abin da aka faɗaitar da mu da shi Allah ka tsoratar da mu abin da qur'ani ya tsoratar da mu daga gare shi na saba maka da ke da dokokin ka ubangiji Allah ka karba mu na ayyukan mu ka gafarta mu da kurakuran mu Allah ka karba mu na ayyukan mu jawawa Allah ka gafarta mu da kurakuran mu sai kai yi mu kasan kayan mu dole sai mu kuskure Allah ka yi jin kai gare mu ka gafarta mu da kurakuran mu abinda muka yi na daidai Allah ka hana muna kanna shi kuma ka karba muna shi ka yawaita muna lada Allah ka gafarta mu ma'aikin mu koya muna wannan addinin da malumman mu da suka mutu kan la ilaha illallah wa ka karantar da mu waɗanda hukunce hukunce اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتنا من الأهل والولد والمال غير الزار ولا المدين اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وعدم اللي كان من جواك اللهم انا نسالك فيل الخيرات وترك المنكرات وإنت المساكين وان تتوب علينا وتتوب لنا واذا اردت بخلقك فتنه فنزل عليك غير مفتونين اللهم انا نسالك ربك وهب من يحبك وهب عبد يقربنا الى حبك يا قيوم يا ربك رب العزه أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين